daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الطاعون muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan yammaci da fatan ana cikin koshin lafiya. To ga jiran abin da muke dauke da su akwai labaran duniya dai kamar da aka saba. Daga nan kuma za gabatar muku da sauran shirye-shirye waɗanda suka hada da sharhin bayan labarai daga nan kuma sai shirin nan na kokon san. Muna tafi da shiri na musamman da zamu gabatar muku da yardar Allah akan Idil Fitr wanda za a gudanar sannan kuma za mu ji wasu daga cikin shirashen da muke dauke da su bayan hakan daga nan sai mu rufe tashar mu ta watso shirye shirye to amma kafin nan sai an fara da sauran cikakkun labaran duniya To da farko ga muhimman kanunsu. su. shugaba pezeshkian ya ce iran ba za ta yi tattaunawa kai tsaye da kasar amurka ba shugaba al na sudan ya ce kasarsa ba za ta shiga tattaunawa da kungiyar 'yan tawaye ta rsf ba a somalia kuwa harin amurka akan kungiyar 'yan ta'adda ta isis ya kashe wasu daga cikin mambobin kungiyar. yanzu kuma ga labaran da ke da Shugaban kasar Iran Mas'ud Pezeshkian ya bayyana cewa Iran ba za ta shiga tattaunawa da Amurka kai tsaye ba. Yana mai mayar da martani akan wasikar da shugaban kasar Amurka Donald Trump ya aike wa kasar ta Iran. Inda ya ce, wannan mataki zai iya buɗe fara wata tattaunawar ta kai tsaye. da yake magana a wani taron majalisar ministoci da a gudanar a wannan lahadi pezeshkian din ya tabbatar da cewa a riga an isar da martanin wasiƙa ta iran zuwa ga shugaban ƙasar amurka donald trump ɗin ta hanyar ƙasar oman ya jaddada cewa yayin da iran ta yi watsi da tattaunawa kai tsaye ba ta taɓa rufe ƙofar yin shawarwari kai tsaye da kuma wasu wato manufofi na cimma abubuwa waɗanda take ƙoƙarin cimmawa ta fuskacin siyasa ba ya ƙara cewa kamar yadda jamhuriyar musulunci ta iran ba ta taɓa toshe hanyoyin shawarwari kai tsaye ba to a wannan amsar wasiƙa ma an tabbatar da hakan tare da tabbatar da cewa sakon ko kuma sakamakon tattaunawar da za a yi wanda ba ta kai tsaye ba ce ita ce za ta iya fayyace yiwuwar tattaunawar ta kai tsaye ko akasin haka shugaban na iran ya alakanta ƙalubale wanda ake fuskanta a tsarin tattaunawa da rashin matsaya guda ɗaya daga ɓangaren amurka yana mai da cewa dole ne amurka ta gyara kurakuran da ta yi a baya tare da dawo da aminci da kuma gaskiya da kuma cika alkawali Pezeshkian ya nuna cewa wannan zai zama gwaji a kan amurka da yadda kuma za ta gudanar da tattaunawar da kuma tabbatar da aminci da kuma gaskiyarta ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya ce amurka tana da hannu a ayyukan haramtaccen kasar isra'ila na yaɗa rashin tsaro da zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya a ganawa wadda ya yi da Hans Glanbar mataimaki ko kuma wakili na Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman a kan kasiramar a birnin Tehran. Arakci ya yi Allah wade da ci da hare soja da Amurka take kaiwa a sassa daban-daban na ƙasar Yemen, wanda ke sanadin mutuwar fararen hula da kuma lalata kayayyaki na more rayuwa a ƙasar. Ya ƙara da cewa hare-haren da sojojin Amurka suke kaiwa a ƙasar Yemen wanda ya zo daidai da irin wanda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke ci gaba da aiwatarwa na kisan gilla akan al'ummar yankin zirin gaza da kuma hararen da take kaiwa a kasashen labanan da syria wata alama ce wadda take nuna cewa akwai haɗin kai tsakanin amurka da isra'ila wajen aiwatar da waɗannan ayyuka waɗanda suka saba wa doka da oda da kuma yadda ya alakanta ayyukan isra'ila wajen yada rashin tsaro da zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya. ya bayyana cewa amurka tana da rashin fahimta dangane da mutanen yaman wanda kuma yana da kyau 'yan siyasar amurka su gane cewa ci gaba da mame wato ci gaba da mame ko kuma kisan kiyashi a falastinu shine tushen duk wani rashin tsaro a yankin gabas ta tsakiya ce dole ne 'yan siyasar kasar amurka su fahimci cewa amurkawa ba za su iya da awar maido da kwanciyar hankali a yankin gabas ta tsakiya ba ta hanyar kai hare-hare akan kasar yaman da kuma kashe mutanen kasar waɗanda ba su je ba su gani ba sannan kuma ya kara da cewa laifin al'ummar kasar yaman din dai shine kawai haɗin kai da kuma bayar da goyon baya ga al'ummar palestinu da ake zalunta babban jami'in diplomasiya na kasar iran ya soke kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ƙin ɗaukar wani mataki dangane da abubuwan da suke faruwa na karya ka'ida da dokoki da yarjejeni na majalisar ɗinkin duniya da kuma dokoki na ƙasa da ƙasa wanda gwamnatocin amurka da isra'ila suke yi ya ya kamata majalisar ɗinkin duniya ɗin ta ɗauki mataki a cikin gaggawa domin kawo ƙarshen karya dokoki da rashin mutunta ƙa'idoji na ƙasa da ƙasa da isra'ila da kuma amurka suke yi to jama'a masu warka da sha'afa waɗannan labarai suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran rundunar sojin amurka ta kaddamar da wani hari ta sama a ranar wannan asabar da ta gabata akan mayakan kungiyar 'yan ta'adda ta isis a yankin portland na kasar somalia inda sa kashe wasu mambobin kungiyar da dama a cewar rundunar sojan amurkan a cikin wata sanarwa wacce ta fitar rundunar sojan amurka a nahiyar turai ta tabbatar da cewa harin da aka kai tare da haɗin gwiwa da gwamnatin somalia ya kashe da dama daga cikin mayakan kungiyar ta isis a cikin kasar ta somaliyan yayin da kungiyar ta isis take hankoran haɗa karfinta a somalia. wanda bai bunƙasa ba idan aka kwatanta da ƙungiyar al-shabab mai alaƙa da alka'ida ƙungiyar ta mayar da hankali ne kaf wajen ƙara faɗaɗa ƙarfinta a yankin portland mai cin gashin kansa Harnan kuma wannan hari ya uku ne a kudu maso gabacin busaso wanda ke cikin yankin na portland a arewa maso gabacin somalia in ji sanarwar wannan farmakin da ya biyo bayan wani harin da aka kai makamancinsa ne kwanaki biyu da sa gabata wanda rundunar africom ta bayyana shi a matsayin wani babban shiri na yaƙi da ta'addanci a cikin ƙasar somaliya a cikin watan fabrairu hararren da amurka ta kai akan ƙungiyar isis a portland hukumomin yankin sun ba da rahotanni da ke cewa an kashe mutane da dama wanda suke da muhimmanci ko da yake dai bayanin bai fayyace mutanen da aka kashe ba a wani mataki na kare martabar yankinta da kuma ja da baya a kan rabo kawuna da ake samu rahotanni sun ce somalia ta bai wa amurka damar iko a kan muhimman tashoshin jiragen ruwa da kuma sansanonin jiragen sama wanda ke somaliland da kuma portland shugaban majalisar mulkin kasar sudan kuma kwamandan sojojin kasar abdulfatah al-burhan ya tabbatar da cewa farin cikin samun nasara a sudan ba zai cika ba har sai an kawar da tangar ƙarshe ta mayakan rsf a ƙasar yana mai da cewa ƙasar ba za ta taɓa jajira ba wato ba za ta taɓa ja da baya ba har sai an murƙushe waɗannan mayaka na 'yan tawaye waɗanda suka aikata munanan laifuka a kan al'ummar sudan a cewarsa alburhan ya nuna cewa za a ci gaba da gwabza faɗa har sai an samu cikakken nasara da kuma adalci yadda ya tabbatar da cewa ya tsaya tsayin duka tare da al'ummar ƙasar sudan ɗin kuma ya yi imanin cewa za a ci gaba da ƙoƙarin maido da tsaro da kwanciyar hankali da kuma kawo zaman lafiya a ƙasar sudan baki ɗaya alburhan ya ce har yanzu hanya tana nan a kan tabbatar da cewa an kawo ƙarshen duk wani yunƙuri na mayar da ƙasar sudan baya sannan kuma ƙofa a buɗe take domin tattaunawa amma kuma hakan ba zai yiwu ba sai idan mayakan kungiyar rsf sun aje makamansu ya tabbatar da cewa babu wata niyya ta tattaunawa da rundunar ta rsf a yanzu inda ya bayyana cewa kofar yin afuwa a buɗe take ga duk wanda ya aje makaminsa a ranar asabar ɗin ta gabata ce dai sojojin ƙasar sudan ɗin suka sake karɓi iko da kasuwar libya wadda take yammacin birnin omudurman umm birni na biyu mafi girma a ƙasar sudan lamarin da ke nuni da wani gagarumin mataki na ci gaba wanda sojan ƙasar suke samu wanda kuma ya biyo bayan sake kwace fadar shugaban ƙasa daga hannun dakarun rsf wanda sojojin sudan ɗin suka yi a birnin khartoum a cikin wannan mako ta jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan daga nan hausa radio tehran aka saurari cikakkun labaran duniya daga nan sashen hausa na radio tehran yanzu kuma lokaci da za a gyara zama domin a saurari sauran sharshe in zan fara da sharhin bayan labarai sharhin namu ne yau zai dubi ne game da yadda aka gudanar da taruka da gangami da kuma jerin gwano na ran kudus ta duniya wanda a gudanar a kasashe daban-daban a wannan juma'a ce 28 ga watan maris din shekara ta 2025 da muke ciki a gudanar da taruka da jerin gwano na ranar kudus ta duniya wadda ta zo daidai da ranar juma'ar karshe ta watan ramadana mai alfarma an gudanar da waɗannan taruka da jerin gwano ne a ƙasashe daban-daban waɗanda suka haɗa da wasu ƙasashen musulmi da na larabawa har ma da wasu daga cikin ƙasashen yammacin duniya da kuma na afirka ta hanyar shaida gagarumin gangami wanda ke jaddada aniyarsu ta tabbatar da haƙƙi na al'ummar falastinu da kuma kare waɗannan haƙoƙi waɗanda haramtacciyar ƙasar isra'ila ta haramta musu tare da nuna cikakken goyon baya ga mai su ta neman samun 'yanci da kuma maido musu da waɗannan haƙoƙin a safiyar juma'a ne aka fara gudanar da jerin gwano na ranar kudus ta duniya a duk faɗin jamhuriyar musulunci ta iran inda aka samu halartar jama'a da dama a ƙarƙashin take mai cewa muna ci gaba da cika alkawalin da muka ɗauka mahalarta tarukan sun yi tattaki ne daga masallatai daban-daban da kuma filaye a birane da ƙauyuka na ƙasar zuwa wurare da ake gudanar da sallar juma'a a birnin mashad wanda yake gabashin ƙasar iran tun da sanyin safiya ne aka fara gudanar da jerin gwano a wani bangare na tarukan ranar kudus ta duniya wanda aka saba gudanarwa kowace shekara a birnin tehran fadar mulkin ƙasar ta iran haka lamarin ya kasance inda tun da jifin safiya dubin dubatar jama'a suka fara yin tururuwa domin isa wurare waɗanda aka keɓance domin waɗannan taruka kamar da kuma aka saba a kowace shekara ana taruwa ne a babban titin inkilab wanda titi ne wanda ya kai tsawon fiye da kilomita goma a tsakiyar birnin tehran inda jama'a sukan cika wannan titi makil a lokacin gudanar da jerin gwano na ranar kudus ta duniya a jajiberin ranar ta kudus jagoran juyin juhalin musulunci na kasar ta iran ayatollah said ali khamenei ya bayyana cewa tattakin ranar kudus ta duniya na wannan shekara da yardar Allah zai kasance ne mafi girma kan na sauran shekaru da suka gabata. A cikin wannan sako wanda ya aike ta gidan talabijin a daren Alhamis, jagoran juyin juhalin musuluncin ya bayyana cewa wannan rana a koda yaushe wata alama ce ta haɗin kai da ƙarfi na al'umma. Yana mai bayyana yadda tattakin ke nuni da cewa al'umma tana tare da gwagwarmaya akan muhimman manufofi na siyasa da kuma tsayawa tsayin duka wajen kare haƙƙoƙin al'ummar Falasɗinu. a kasar iran dukkanin bangarori na al'umma suna halarta wannan gagarumin gangami na ranar kudus ta duniya da hakan ya hada da mabiya addinai daban-daban da sauran bangarori na al'umma da jami'an gwamnati da 'yan kasuwa da ma'aikata da 'yan siyasa da kuma malamai inda suke haduwa akan kalma guda ɗaya da manufa guda ɗaya ita ce nuna goyon baya ga al'ummar falastinu da kuma yin da allah wadai da zaluncin isra'ila a kansu da kuma yin kira da babban murya akan wajibcin kare haƙoƙin wannan al'umma da ake zalunta tsawon shekaru aro-aro a sauran ɓangarori na duniya kuwa an gudanar da irin wannan gangami da jerin gwano a ƙasashe daban-daban yankin jamu da kashmir a ƙasar india an samu halartar ɗimbin jama'a waɗanda suke ɗaga tutocin falasɗinawa da kuma hotunan masallacin alaƙasa yayin da suke da taken 'yanci ga falasɗinu a ƙasar bahrain musamman a yankin biladul kadim mahalarta taron sun daga hotuna na sheikh isa kasim sheikh ali salman da shahid said hassan nasrullah a matsayin alama ta gwagwarmaya da zaluncin isra'ila da kuma nuna goyon baya ga al'ummar palestine a ƙasar yaman kwamitin al'akasa ya keɓance dandalin saba'in wanda yake babban birnin sana'a fadar mulkin ƙasar ta yaman tare da wurare sama da 400 a faɗin larduna goma sha hudu da ke ƙasar yaman a matsayin wurare waɗanda aka gudanar da gagarumin gangamin na ranar Kudus. Haka lamarin ya kasance a ƙasashe irin su Iraki da Lebanon da Pakistan, Afghanistan, inda dubin dubatar jama'a su gudanar da irin waɗannan taruka na ranar Kudus ta duniya. Musulmi da kuma masu fafutukar neman 'yanci da kare haƙoƙin bil'adama a duniya suna gudanar da taruka na ranar Kudus a kowace shekara a ranar Juma'a ƙarshe ta watan Ramadan inda suke shirya zanga-zanga da kuma nuna goyon baya ga al'ummar Falasɗinu. a wasu ƙasashe ƙungiyoyin zamantakewa daban-daban ciki har da masana da kuma masu fasaha suna aiki kafada da kafada don wayar da kan jama'a game da buƙatar tabbatarwa da kuma kiyaye haƙƙin falasɗinawa ta hanyar gudanar da taruka na ƙara wa juna sani da kuma licoci baje kolin zane-zane da tattarawa da kuma har hada gudunmuwa da kayan agaji baya ga sassa daban-daban na ƙasashen gabas ta tsakiya da asiya an gudanar da irin wannan taruka da gangami a wasu kasashen yammacin turai da ma amurka gami da latin amurka da kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka da suka hada da najeriya tanzania ghana senegal mali kenya afirka da kudu da dai sauransu ana gudanar da tarukan ranar kudus ta duniya ne a ranar juma'a ta karshe ta watan ramadan bisa kiran da margayi imamu khomeini ya yi wanda shine ya jagoranci juyin juhalin musulunci a kasar iran sannan kuma yunkurin nasa na ayyana ranar kudus ta duniya yana a matsayin wani mataki na kare hakokin al'ummar falastinu da 'yancinsu bayan shafe tsawon shekaru suna cikin wahala da ƙangi da hijira da mame yankunansu da kuma tana wa duniya irin mawuyacin hali da al'ummar falastinawa suke ciki wanda isra'ila tare da taimakon ƙasashen yammacin duniya suka jefa su a ciki. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Lahadi, 30 ga watan Maris in shekara ta 2025, wanda ya daidai da 30 ga watan Ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 158 da suka gabata a ranar irin ta yau, wato 30 ga watan Maris in shekara ta 1867 kasar rasha ta sayarwa amurka yankin alaska wanda ke kan iyaka da kasar kanada a arewacin nahiyar amurka lardin alaska yana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i miliyan ɗaya da rabi amma ƙasar rasha ta sayar da shi a kan dala amurka miliyan bakwai da dubu ɗari biyu a lokacin a halin yanzu dai yankin alaska yana ɗaya daga cikin jihohin amurka kuma yana daga cikin jihohin ƙasar masu ɗimbin arziki wanda suka hada da man fetur ma'adanai da kuma kifi masu saurare ko kun san cewa shekaru 169 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan maris in shekara ta 1856 aka fara gwabza yakin crimea tsakanin rundunar sojin kasar rasha da kuma a ɗaya bangaren rundunonin soji na kasashen faransa ingila austria perus da kuma dolar usmaniya babban abin da ya jawo wannan yaki dai shine yunkurin waɗannan ƙasashe na karya ƙarfin rasha da kuma hana tasowarta zuwa yankunan gabashin turai musamman ma tsibirin balkan inda suka fara yaƙi da rasha wanda hakan ya ɗauke su tsawon shekaru biyu kafin shelanta yaƙi a kan dakar rasha bayan da dukkanin ɓangarorin biyu suka kasa cimma burinsu an sanar da dakatar da yaƙin bayan cimma wata yarjejeniya wadda aka fi sani da yarjejeniyar paris a tsakanin dukkanin ɓangarorin biyu daga wannan lokaci ne kuma aka buɗe dukkanin hanyoyi na ruwa waɗanda dukkanin ƙasashen za su yi amfani da su a cikin 'yanci masu saurare ko kun san cewa shekaru 64 da suka gabata a rana irin ta yau babban malamin addinin musulunci na kasar iran aitullah said muhammad hussein tabatabai burjardi ya rasu an haifi aitullah tabatabai burjardi a garin burjat na kasar iran daga wannan lokaci ne kuma ya fara karatun addini amma daga bisani ya koma birnin najab na iraki inda ya zama babban malami mushtahidi daga bisani kuma ya koma birnin mashad na kasar iran inda ya ci gaba da karantarwa da kuma wallafa littattafai bayan wasu shekaru ya koma birnin kom inda ya zama babban malami na hauza wanda ake koma zuwa gare shi a lokacin ya gina cibiyoyin addinin musulunci a cikin iran da kuma kasashen ketare ya kuma tarbintar da manyan malaman addinin musulunci daga cikin fitattun ɗalibansa akwai marigayi imam Khomeini. masu saurare ko kun san cewa shekaru 49 da suka gabata a rana irin ta yau 30 ga watan maris na shekara ta 1976 a gudanar da gagar mazanga zanga ta yomul ard ko kuma ranar ƙasa a yankunan palestinawa da isra'ila ta mame a ranar 18 ga watan oktoba ta shekarar 1975 an gudanar taron tsaron ƙasa a yankin jalil wanda yake arewacin palestino da isra'ila ta mame a ƙudurin farko na wannan taro mahalarta taron dai sun bayyana damuwar su matuƙa da kuma yin kakkausar suka game da kwace filayen al'ummar larabawa na palestina da gwamnatin sahiyuniya ta yi taron ya da cewa manufar gwamnatin mamaya ta isra'ila a birnin kudus ta yi hannun riga da dukkanin haƙoƙi na al'ummar larabawa musulmi a yankunan su sannan kuma a fili ƙarara gwamnatin sahiyuniya ta keta dukkanin haƙoƙi na bil'adama da kuma dimokuraɗiyya da daidaito har ila yau taron ya kafa wani kwamiti wanda aikinsa shine tattarawa da kuma tsara aiwatar da kudurori na taron wannan kwamiti ya gana a ranar 6 ga watan maris din shekara ta 1976 tare da halartar shugabanni na majalisun ƙananan hukumomi na palestino guda ashirin, sannan kuma sun sanya wannan rana a matsayin ranar ƙasa a kowace shekara a irin wannan rana al'ummar palestino suna gudanar da gangami na yin allah wadai da manufofin gwamnatin yahudawan sahiyoniya a kan falasdinawa masu farare ko san cewa shekaru 270 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi allama almazahiri a yankin ba'alabak na kasar labanan ya ta gagarumin rawa wajen bayar da gudunmuwa ta yada ilimin addinin musulunci a yankin ba'alabak da kuma sauran yankuna na ƙasar labanan baya ga kuma ya yi wasu ayyuka waɗanda suka haɗa da rubuce-rubuce da kuma kafa cibiyoyin ilimi a yankunan labanan ɗin da kuma sauran yankunan sham wanda suka haɗa da siriya da kuma jordan ba ga kuma ana amfani da littafansa a manyan cibiyoyi na ilimi a yankin sannan kuma babban malamin ya yi wasu rubuce-rubuce waɗanda suke da alaƙa da al'amura da suka shafi zamantakewa al'ummomin yankin musamman ma kasantuwar yankin sham yanki ne wanda ya haɗa mabiya addinai daban-daban musamman ma musulmi da kiristoci da kuma yahudawa da suke cikin falastinu da kuma yadda dukkanin waɗannan al'ummomi za su iya zama tare su kuma gudanar da harkokin addini ba tare da wani ya shiga cikin harkar wani ba wanda kuma hakan yana ɗaya daga cikin abubuwan da malamin ya ishara da su a cikin littafan da ya rubuta a kan zamantakewar al'ummar sham ba ga kuma alama muzahiri ya yi wasu ayyuka ɗin kamar kafa cibiyoyi na rainan ɗalibai waɗanda suka fito daga ƙasashe makwabta sannan kuma ya samar da wani tsari na koyarwa wanda ake amfani da shi a cibiyoyin ilimi a wancan lokacin ɗalibai da dama suka samu ilimi wanda suka zama malamai daga bisani. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a daidai wannan lokacin da muke kawo muku da wannan shiri na musamman a dalilin bukukuwan karamar sallah. Kafin nan a madadin lahirin ma'aikatan sashen Hausa na rediyo Iran ke isar da saƙon taya murna ga al'ummar musulmi. Allah ya kuma karbi ibadunmu ya maimaita mana baɗin baɗaɗa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil To kamar yadda muka yi muku alkawari a wannan lokacin mun ware filin ne domin baku damar isar da sakonninku na gaishe-gaishen karamar sallah. A don haka malami na farko sai ka fara bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala ture jiwo ta harin muyin musulunci sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura muna godiya waga dama da kuka ba mu yi gaishe-gaishe na barka da sallah ko barka da za a yi sallah Allah sa a yi ta lafiya a kare ta lafiya kuma Allah shi karɓi ibadun Allah wani ka sanyo mana sabon arziki da kwanciyar hankali mai ɗorewa da fatan muna cikin ƙoshin lafiya ga baki mu da farko ina gada san barka da kai da iyalin gidanka da yan duka jama'a gidan rediyon nan mai albarka ga baki ɗaya ina gaida sani dauda cinwaza zakwai sani alaska zamburu ina gaida malam kabiru kusan makarantar malam abba a nan jihar maradi akwai eh, wannan ibrahim shushena wanda yake garin kakagi akwai abdullahi mai ganin mutuncin kowa a nan maradi akwai gadon kaya dan yalo wanda yake jihar katsina akwai sinusi maɗatte isu maɗatte akwai baban mamman bande akwai shugaban rediyo ikara wanda yake nan bande akwai shugaba ahmad dambarin gamba magarya akwai ibrahim akimba wanda yake nan najeriya akwai eh, kajori Dan eh, fulani warji wanda yake nan najeriya akwai alhaji salisu mai kalanzir wanda yake samunaka ba zan manta da ya danno azare ina komo da magaran akwai dozman ta kasi moto akwai alhaji Mijimai a ajejeta wanda yake da magaran akwai lotoro wanda yake da magaran akwai zane da alif mai tifuwa wanda yake mida da magaran akwai shugaba zabera mai matala shugaban zaɓe sun kane a nan da magaran akwai mutari cita gangara idan sama wanda yake mata mai akwai shugaba a dambaran gamba akwai alhaji dan gamba mai atamfa wanda yake gumal akwai salisu eh, wanda yake na ramfon hawaji da magaran akwai alhaji mato sale wanda yake saudiya da duk ina musu fatan alkhairi 'yan kungiyar zaɓen sanga da 'yan fada-fada najeriya da nijar ina wa kowa fatan za a yi sallah cikin ƙoshin lafiya allah karɓe ba mu allah ka nuna mana ɗaya cikin ƙoshin lafiya na gode mai magana shugaba iliya mai kamfi da shayi garkin daura. salamu alaika shugaban kyautatawa salamu alaika shugaban da bai da ruwa salamu alaika dan gidan hashimawa salamu alaik ahmad ya habibi salamu alaika manzo rasulu salamu Salamu alaika ya masoyin Allah Nasirai Malam Malam Falalu daga nan babban birnin Niamey ma'aikaci a Radio Sabuwar FM. To alhamdulillahi alhamdulillahi Allah mun gode maka kuma mun ji daɗi kwarai mun gode wa Allah. Radio Jamhuriyar Musulunci ta hiran yana yi miki fatan alkhairi. Sannan mai gabatar da shiri sakon gaisuwa ta musamman zuwa gare ka. Kuma ina gaishe da dukkanin ma'aikatan kafafen watsa labarai gabaki ɗaya na ƙasar Nijar da kewayen Nijar da ma ƙasashen waje. na duniya gabaki ɗaya ma ma'aikatan kafar watsa labaru ina muku fata alheri barka da sallah barka da sallah barka da sallah ga dukkanin al'umma musulmai da zimmar ya Allah ya gwada mana ta baɗin baɗaɗa kuma Allah ta ya gwada mana ci gaban rayuwar mu a koda yaushe kuma ya Allah ya ba mu kwanciyar hankali da zaman lahiya a kasashen mu na musulmi gaba ɗaya musamman ma a ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar sannan kuma ina kai gaisuwa ta zuwa ga shugaban kasar mu ta jamhuriyar Nijar da komitin gudanar da ayyuka na kasar ta jamhuriyar Nijar da dukkanin babban famili na na Malam Sula Malam Falal da ke jihar da Magaram fatan alkhairi zuwa ga mambobi na kulab kin masu kira da sauraren radio ta Afirka gabaki daya mai magana na sai Malam Sule Malam Falalu daga nan babban birnin Niamey. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba jihar Neja. Gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Ina muku godiya da fata alkhairi. bisa ga dama da kuke ba mu faɗa albarkacin bakin mu sakon dubun gaisuwa ta gare ku musamman babbar jagora Hassan Barka sai gaisuwa ta da ainihin ilahir ma'aikacin gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran mazan ku da matan ku ina miƙa sakon gaisuwa ta ga ainihin musulman duniya ga baki ɗaya da fatan ibadun da muka yi na wannan wata Allah ya karɓa Allah ya karɓa kuskuren kuma da muka aya cikin wannan wata ubangiji Allah ka yafe ubangiji Allah ke ta karshen mu Allah ya sa mu cika da kyau da imani ubangiji Allah iyayen mu kakannin mu dukkan masu da suka samu gidan gaskiya tun zamanin Annabi Adamu har zuwa ila yanzu Allah ka ji kansu da rahama yan gwagwarmaya na Afirka da duniya baki daya ina musu fata alkhairi ina gaida iyalai na Harira da Khadija ina musu fata alkhairi ina mika sakon gaisuwa ta ga anin kungiyar masu kira da sauran rediyo na afirka na duniya ma baki daya da fatan ubangiji allah ya maimaita mana allah ya maimaita mana allah karbi ibadunmu da fatan duk wanda bai ji sunansa ba in dai dan gwagwarmaya ne a duniya daga duk musulmi duniya wanda zai ji wannan murya ina mishi fata alkhairi ibrahim ya yawancin hula a garin mai godiya kimba jihar neja muna muku godiya da fata alkhairi ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran a huta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon tehran da ke jamhuriyar iran da harko sunana malam kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar niger mamba na masu kira da sauraron radio na afirka reshen jihar maradi to alhamdulillahi kun ba mu dama mu gaishe-gaishe na murnar sallah to alhamdulillahi da farko sai mu ce taqabbal Allahu minna wa minkum wa sa'iru amali salihat to da farko ba za ni mance ba zan gaida mamburori na cikin jihohi Niamey Agades maradi gifa doso zandar tilaberi tawa da sauran duka mamburori da ke ghana nigeria eh, cote d'ivoire eh, sierra leone da ke italy da sauran duka mamburori da ko'ina da ko'ina ina gai da kowa da kowa ina fatan allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana ibadan ba za manciya da kai hassan barka ba da ma'aikatanka ga baki daya da sauran duka al'umma tunda dan minti guda ne an aka ce a ambaci wane da wane sai Mun sai lokacin ya wuce fatan duka al'ummar musulmi za a hau sallah lahiya ko kuma an yi sallah lahiya ta, kabbala Allahu minna wa minkum wa sa'iru amali salihat mai magana malam Kabir da ke nan maraƙin gulbi kusa da makarantar malam Abba jamhuriyar Nijar assalamu alaikum Salamu alaikum sashen Hausa na Radio mai magana Hassan Daji Omar daga anguwar Sabon Gari da magaran Jamhuriyar Nijar. Na su bani dama zan mika sakonnin barka da sallah ga yan uwa da amunan arziki. Da farko ina mika sakon barka da sallah zuwa ga mai gabatar da shirin nan Malam Hassan Barka da ma'aikatan sashen Hausa na Radio Iran gabaki ɗaya, Ina gaida Musa Hassan Alhaji Omar, ina gaida Yahaya Hassan Alhaji Omar. ina gaida umaru asan elabi umar ina gaida isu mai gyaran sulla wanda yake babbar tashar da magaram ina gaida yahaya mai gyaran sulla wanda yake babbar tashar da magaram ina gaida mutari mai gyaran sulla wanda yake babbar tashar da magaram ina gaida mai daki na maryama wadda take nan da magaram ina gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio iran na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji omar daga anguwar sabon gari da magaram sashen hausa da gidan radio jamhuriyar musulunci tehran da magana samun suke dan mutane limanci birnin jihar hassan barka ina maka da dangantar dama da ka ba mu ta gashe gashen sallah to da hawa ta kode ina ma dukkan malaman duniya fatan alheri da watan an yi sallah lahiya kuma Allah ba da abin da aka karantar aka wazantar da mu a madadin sarkin malamai eh, liman almasa musa an toma a madadin liman riyadin da eh, madadin liman musa sa'an takasi da liman eh, abdulmalik almasa musa an toma ina gaida dukkan mara da baki daya da na kasa na duniya baki daya da watan an yi sallah lahiya ina gaida kuma madadin alisabi kalla taransa ina gaida dukkan masu kuɗin maraɗi wani tajirai wanda suka ciyar suka shayar suka tafatar ga yan uwa ina musu barka da sallah kuma ina watan alherin da ke cikin wannan wani cewa Allah sa da mu da shi abin da aka yi na ibada Allah karba a madadin eh, Ahmad Ali Zaki Sultan an maradi to yana gaida dukkan sarakunan duniya baki daya ina masu fata alheri a madadin ka eh, Hassan Barka ina gaida dukkan masu kira da saurari da yan gwagwarmaya na gidan wannan tasha mai albarka ina mu kowa fata da wata an sallah lafiya kuma alherin da ke ce Allah sa da shi sauran mambobi na nesa na kusa ina gaida kowa da kowa na ku ne wasu kaɗan dan mutali mun jibran ke mu kowa da kowa barka sallah tun daga malamai da sarakuna da yan kasuwa mu da talakawa mu gaba ɗaya ina gaida kowa da kowa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'a masu sauraron mu ina muku fatan alheri barkanmu da shigowa wanga lokaci lafiya ina muku fatan alheri radio Tehran ka kai mai gabatar da wannan shiri ba a gadace da fatan kana lahiya kuna tare da Iliya Hamidin mutunan ko gubce buza ina biya da ku sau da kawa duk cikin abin da ake yi da farko dai za mu shiga hilin gaishe gaishe ina gaida Isa aulun matsoho mai albarka ina ma fata alfiri na gaida amman azi wanda yake shugaba na gurubu tabbashin ne ina muka fata alfiri ina gaida amma yaro dodo na suwai ba ina gaida ahmadu mamma amfani kucur da fata an wula lafiya duk yan amfani kucur ina muku fata alfiri to kuna tare da iliya hamidin mutunan kogar ga allah ya karbe ba da mu allah ya yi muna kurakuran mu da fatan kowa da kowa yana lafiya yana gaida amman amman bi ne kun sani to ina gaida ku duka amman ina muku fata alheri Salamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran. Suna na Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. Zan yi amfani da wannan damar da kuka bamu don mu isar da sakonnin barka da sallah ga 'yan uwa da amnan arziki farko ina gaida al'umman garin jatkori baki daya ina musu barka da sallah kuma ina gaida al'umman kwaminkin girgir baki daya ina wa kowa da kowa barka da sallah kuma ina gaida abokina ibrahim haruna mazauni a kasan kamaru kuma ina gaishe da abokina sani dau alaska a garin tsatsunburum da isuhu makeri da isuhu a garin da sanusi a garin madate kuma ina gaishe da usman mai dala a bausheri da lawali loyi a garin matsin kai da muhammadu dan bare-bare an yame nijar kuma idan na koma najeriya ina gaida shugaba iya mai kanti da shayi a garkin daura da haɗabi mai kwamfuta mai yama da ƙanwarsa sumayya da fatima a adamawa kuma da ibrahim mai wankin kula a garin akimba eh, kuma ina gaida tsoho bubukar eh, isa mai tsoho mai dubin albarka a nyame ulama ina gaishe da shi kuma ina gaishe da ma'aikatan rediyo daban-daban na jihata da magaram da na kama kasa baki daya na gode rediyo tenan. Assalamu alaikum radio Iran radiyon jamhuriyar musulunci mai magana Abdulbasi Abdulhadi mai yunatar daga da magaram jamhuriyar Nijar. Bil haƙiƙa muna godiya bisa dama da aka bamu mai isar da ba saƙon barka da sallah da ƴan uwa musulmi na duniya gabaki ɗaya. Muna yi ma kowa fatan alkhairi muna fatan ubangiji Allah karɓa ibadunmu. Nan tahiran ina gaishe ka Hassan Barka ina yi maka fatan alkhairi da fatan an yi sallah lafiya. Ina gaishe da Sunusi Ino Wuti ina gaishe da dukkan ma'aikata na BOH. Idan na dawo nan gida jamhuriyar Nijar ina ina da Usman Mai Zala Baushiri, ina gaida Usman Dan Fodiyo Layin Dangana, ina gaishe da Abdurrahman wanda aka fi sani da Abu Biya, ina gaishe da duk wani mamba na wannan gida namu mai albarka Ubangiji Allah karba ibadunmu, Allah sa mun ya sa'a, Allah maimaita mana. Mai magana abdul Abdulbasi Abdulhadi mai United daga damagaram jamhuriyar Nijar ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Da farko suna na Sani Dawo Alaska da Sumburum a cikin jihar Damagaram, jamhuriyar Nijar. Dama da kuke bamu mu isar da da sakon barka da sallah ga yan ga abokan arziki to sai mu fatan Allah ya maimaita mana tabbatin bar da Allah ka rabe dunmu laifukan mu kuma Allah ka yafe mana su da farko Hassan barka ba zan manta da kai ba sai na kai gaisuwa ta ta musamman zuwa gare ka abokan aikin ka haka eh ina dawo nan gida da magaram akwai mamman Salisu wanda aka fi sani da Dosman akwai mamman Sani Dauda Cinwanza akwai kabiru bakin faransa da magaram tasiru unguwar tudu baba ya gambo tumiya zuwa ga sunusu maɗattai isu maɗattai akwai abokina abdulaziz man na biyu da aka fi sani da frezi in na tafi can yankin maradi akwai malam kabiru akwai abokina zakariya salihu akwai malam ibrahim danwela in na tafi babban birnin yamai akwai mohamed salah zuwa gare ka baba tsoho mai albarka mama muramatu ina leƙa tarayyar najeriya a madadin kwamar iliyasu haɗabu mai kwamfuta iliya mai shayi garkin daura yayya salisu dan nijar zuwa ga yakubu sunusi garin ɗanduna zuwa ga yakubu rugumere iliya mai shayi garkin daura ina da wannan safin burin ne alaska akwai abokan aiki na musamman ma daraktan mustapha galadima abokan aiki ne sunusu usman malam musuba umar abdulaziz ibrahim zuwa gare ka musa alhaji ga masani da walaska godiya miki allah ba zuwa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio tehran tare da yan muna muku fatan alkhairi muna godiya da baka ba wannan damar mu da yan uwa da amana arziki musu barkar sallah na da musulman duniya ga farki daya ina musu fatan alkhairi ta sa sun sharo lafiya musamman musulmi Nijar da Najeriya da na gabas ta tsakiya na makowa fatan alkhairi. Salamu alaika shugaban dukan halitta. Salamu alaika mai hali da tsafta. Salamu alaika ya mai cikar halitta. Salamu alaika ya mai yawaita bauta. salamu alaika ya abba gabinta salamu alaika ahmad ya habibi salamu alaika manzo rasulu salamu alaika Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Gidan radon Jamhuriyar Musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya Dan Walu daga nan Jamhuriyar Nijar jihar Maradi ko Iran ta kwarna kafin na kwankwaron take. Mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurari rihin jihar Maradi. gaisuwa ta musamman zuwa ga rika malam hassan barka aminci allah shi kai ma ka duka na gaida yan gwagwarmaya na yankin agres akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga salisu ta mutu da ke da magaran akwai kabiru da usman da ke da magaran akwai isiya mai gyara waya bakin kaso taransa da magaran akwai iliya mai kantiri shayi garkin daura najeriya akwai gaisuwa ta musamman zuwa kabiru ke nan maradi wajen makaranta mala abu birnin maradi akwai mala alibin kula ba alibin kula birnin maradi akwai jirbili mala adam sarkin aiki na kasa akwai samun haske dan mutan limanci akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga liman malam haidai malam kunnin gidan tankudan ta umma akwai mai gari iri nikita morshi da yawon ɗanki nikita morshi aibu tagon mata akwai mai gari iliya da ke nan garan ajiya a shi na ganin ajiya baki da fatan sun yi sallah lahiya amar da isa kasar da ɗan kasuwa duka yan wurce da fatan sun yi sallah lahiya amadin mai gari shama mutanen su bai shabu da fatan sun yi sallah lahiya amadin mai gari ya hayya da ke horin ciki da fatan yan horin ciki sun yi sallah lahiya amadin mai gari jika gidan tan kudan tumma da fatan sun yi sallah lafiya amadin mai gari isa da fatan mutanen dan madi sun yi sallah lahiya amadin har da sabo da fatan mutanen lura da rugga lura sun yi sallah lafiya amar din abu mai gari buzu wanda annan zangon kwankwalma da fatan sun yi sallah lafiya amar din mai gari iso dan makeri jaja da fatan an yi sallah lafiya mutanen sabon mashi amar din alhaji malam salha mai kamiya duka da fatan sun yi sallah lafiya amar din mai gidana alhaji koro angon zare mara da matan gidan shi hajja aisha hajja amin da fatan sun yi sallah lafiya alhaji musa na abuli mai da kowa sha bakwai mara da fatan sun yi sallah lafiya gisa buzu amarin shirshi da malam ibba yan zango ile da fatan sun yi sallah lafiya mana tare da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana usman mai dala bushari a jihar da magaram cikin jamhuriyar ta da zan mika sakon barka da ga yan uwa ga abokan jiki da farko dai ina gaida daukacin ma'aikata gidan da jamhuriyar musulunci ta yi da maza da matansu akwai kuma kamar su abokai na sani da ku alex da zambara ko su sunu suna da dai ya tudu mai aski ba da raka shi kuma aski ba zan mata da kuma ya dabu mai kwamfuta mai yamma akwai ya tatuwa na hussein abdullahi da ke ganin jirgin tarayyar najeriya akwai shazali yan ashidi bushari ba zan mata da kuma musa rahoton bushari akwai kuma musa turo ma jiran fata da kiri ba zan mata da ai isa musa turoma wanda ke garin kwamitin gidigar shi jihar da magaram akwai udu muhammadu jakobori akwai muhammadu dambari bari nan yabe a malam ka gidan kasagi ko kuma malam ibrahim gidan ta maradi ko malam ibrahim wankin hula ba don mata da kuma ya ba baba ka ga mushiri ko siraji ya su ga mushiri a ko kuma ya na kuma na gada ga mushiri kuma da lokacin ma'aikatan gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran da karshe nake cewa suna na usman bidala mushiri a jihar da magana cikin jamhuriyar ta ta shi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio ke radio iraq na farko dai kafin hana magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a ma za ya mai duk inda kwamiti suke ni ma kira saurari reshen birnin yamai duk inda suke duk inda suke zandar maradi agadas kai duk inda kwamiti suke ina gaida kowa da kowa hasan barka kai ma ina gaishe ka da uwar gidanka ina muku barka da sallah wannan azumi da mun karɓi ya ka ba ka ba mu lada ta yi abin da bai da kyau Allah ka raba mana shi malam kabiru makaranta malam abba ina gaishe ka Allah ya ƙara basira amen Assalamu alaikum rediyo Iran Radio Musulunci mai magana malama Ramata saka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar an yi suhur lahiya mazaje ɗiyanmu da ƙannanmu asan barka an yi suhur lahiya can inda ake daga gaishe gaishe ne yau kai tsaye ina gaida babana tsoho mai albarka ina gaida maryamu kwadibar ina gaida mutanen agadas ina gaida kowa da kowa maza da mata yara da manya yan tsatsin burin ina gaida kamalan kabiru sannu da aiki sannu ya azumi ya haƙuri na shayi garkin daura ina gaida ka iliya yayin da kuke hankuri ɗiyana na najeriya ina gaida ku 'yan yaran da a cikin gurin wannan mai tara albarka ina gaida dan bari-bari na da mazajen daga na jamhuriyar nijar ina gaida tsoho isa a agulumma mai duban albarka duk 'yan cikin gurub din nan maza da mata yara da manya 'yan nigeria 'yan Kamarun, 'yan nijar 'yan zandar 'yan agadas 'yan arlit 'yan tawa duk wanda suke cikin wannan gurin mai tara albarka mai gaida kuma lamara mata isa kaman ba ta masu kira da saurari na ne na duniya duka gaba ɗaya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Gidan radio jamhuriyar musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan wani daga nan jamhuriyar niger jihar Maradi komin Irin ta kwarraka birnin konkordon take mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu sauraron rediyon jihar Maradi. Malam Hassan Barka ina maka barkar shan ruwa ina maka barkar sallah. Eh Aisha ta sayar Agaris Alkasum Babuli ma Agaris ina maka barkar sallah. Gaisuwa ta musamman zagaraji amman tarihi mai Niger akwai Ramatu Isa ya mai Niger akwai Tsubuka Goma Albarka ya mai akwai Muhammad Dan Bari ya mai Nijar akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga kabiru eh, kabiru kenan birnin maradi wajen makarantar malam abu yana mashi barkar sallah barkar shirarwa akwai samun haske dan mutan limanci birnin maradi akwai hajji rubilu malam adam sarki aiki na kasa birnin maradi akwai mai gida na alhaji kolo shi na angozare da fatan yayi sallah lahiyar shi da matan gidan shi hajiya aisa hajiya amina hajiya lila'u da alhaji musa na abule marira nan kuwa sha bakwai mara da matan gidan shi buzar hausa da alhaji malam tsalaha mai kamiya da kenan samun mashi jihar maradi da matan gidan shi hajiya aisa hajiya amina hajiya lila'u buhari likitan waya na samun mashi lalo dogo ne fura samun maki iri dan hajiya wanda ba sai da hudu banzar ke garin garin lambardi matan girshi a burku bana lalo gonza ne mai kan ɗaya ke can birnin lambardi hajiya rahi ai ajiyar nasara da ke can birnin makka ta musamman zuwa ga gisa buzu da ke nan zangon ilis amma rashin na gaida na ibba na zangon ilis akwai mai giri iri nikita mu akwai yawa ɗan kiri nikita mu akwai shi abu ta gwamnata wanda ba a saka duka birnin kita mu akwai har da sabar kenan lugalula. To masu sauraro da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa a ci gaba da bukukuwan karamar sallah cikin koshin lafiya Allah ya karbi ibadunmu ya kuma maimaita mana. Allah maimaita wa bayi sallama roƙa. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.